This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 22-25. biyar, jamhuriyar Nijar ma na iya jin mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. akan yanar gizo ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Sarfila Hashin Gumel ne tare da Bello Galadanci muke fata kun wani lafiya kamar yadda muke a nan. Yau Juma'a biyar ga watan Yuni kafin mu nisa Bello zai share fage da kanin labaran. To kanin labaran na cewa an samu karin adadin waɗanda suka rasu a can Yola a China kuma ana an yi zarginta da kawo harin yanar gizo nan Amurka sannan kuma a can China ma ana kokarin a tayar da wannan jirgin ruwan wanda ya kife. Muna kuma tafe da ƙarin bayani akan harin bom a jihar Adamawa. Ya eh, jikin sun sa irin kamar na abin na cikin rigansu sun jikin nasu koma-komai ne a ciki. Shin menene tasirin tafiyar Buhari Nijar da Chadi? maganar da ake cewa suna makwabtaka da abokantaka a Najeriya a zahiri ne zai kawo taimako kwarai daga saboda a samu nasara a wannan yakin da ake yi ta 'yan ta'adda. Za ku ji duk wannan abubuwa da suka faɗa in an jima kaɗan. Kar ku yi nisa kuma Bello Galadanci zai kawo shirin musulunci tushen rayuwa, amma bari ya fara da cikakkun labaran duniya. thank you Jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Najeriya sun ce akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin bom a birnin Yola, babban birnin jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wannan bangare na Najeriya na daga cikin yankuna da mayakan Boko Haram suke ayyukansu, wani mai magana da yawon hukumar ba da agajin gaggawa ta nema mai suna sa'ad bello ya bayyana cewa fashewar ta aku ne a yammacin jiya alhamis a kasuwar jimeta a lokacin jama'a suke saye da sayarwa ya kara da cewa akalla mutane 31 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 38 suka samu raunuka kuma suna asibitoci ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin wannan hari amma kungiyar boko haram ta daɗe tana kai irin waɗannan hare-hare a arewacin najeriya a kwanakin baya kungiyar ta tsananta kai hare-hare tun bayan matakin da sabon shugaba muhammadu buhari ya yanke na mayar da cibiyar rundunar soja da ke yaƙi da boko haram zuwa birnin maiduguri daga birnin abuja masu ayyukan ceto a kasar china sun yunkurin miƙar da jirgin ruwa na tsawon na tsakadawa da ya nutse a rafin yangtze kuma sun ce babu tabbacin ko za a samu wanda ya rayu a halin yanzu adadin waɗanda suka rayu ya haura zuwa 97 mutane goma sha hudu kadai aka samu damar cetowa tun bayan nutsewar jirgin a lokacin da ya fuskanci rashin kyawun yanayi a yammacin litinin ya zuwa yanzu fasinjoji sama da ɗari ne waɗanda yawancinsu dattawa ne ba a san inda suke ba ana kyauta zaton suna makale a cikin jirgin wani mai magana da yawan ma'aikatar sufurin china shu changan ya gaya wa manema labarai yau juma'ar nan cewa za a miƙar da jirgin baki ɗayansa domin neman gawawwaki ana kyautar zaton adadin waɗanda suka rasu zai ƙaru sosai lamarin da ka iya zama haɗari ruwa mafi muni a tarihin ƙasar china gwamnatin china ta yi alkawarin ɗaukar duk wani matakin da suka dace wajen neman waɗanda suka rayu amma ba ta share wa 'yan uwan wanda ke cikin jirgin hawayensu ba saboda rashin isasshun bayanai daga jami'ai kun labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala jami'an gwamnatin amurka sun ce masu satar bayanai ta yanar gizo daga kasar china sun kaddamar da wani gagarumin hari akan wata ma'aikatar gwamnati da ke da alhakin tattara bayanan miliyoyin ma'aikata ofishin jin daɗin ma'aikata ko opm a turanci jiya alhamis ya bayyana cewa akalla tsofaffin ma'aikata da ma'aikatan yanzu miliyan hudu ne wannan har ya shafa kuma lamarin ka iya zama harin yanar gizo mafi girma da aka kai wata gwamnati a shekarun da suka gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen china hong lei yau juma'a ya yi fatali da wannan kazafi yana mai cewa babu ƙanshin gaskiya a ciki ya kuma ƙara da cewa mafi yawancin irin waɗannan hare-hare ba a san daga inda suka fito ba kuma babu daman bin sawunsu wani mai magana da yawon ofishin jakadancin china a nan birnin washington dc mai suna zu hangong ya jaddada cewa ya jaddada cewa ƙasar safa ta haramta satar bayanan yanar gizo ya kuma ƙara da cewa hanzar nuna wanda ake zargi ba shi da amfani sai ma rashin amfani. manyan jami'an tsaron amurka da ma'aikatan diflomasiyya na taro a birnin skatgard da ke kasar jamus juma'an nan domin tattauna hanyoyin kalubalanta ayyukan soji da kasar rasha take yi a ukraine jami'an za su kuma duba damuwar kasashen yammacin duniya dangane da tsokane-tsokane da rashin ke yi biyo bayan taɓaɓɓarewar faɗa tsakanin gwamnatin ukraine da 'yan awara masu goyon bayan rasha sakataren tsaron amurka ashton carter ba zai haɗu da janar-janar da kuma jakadu da ke tare a hedikwatar rundunar sojin amurka da ke turai ba amma carter zai duba tasirin takunkuman da amurka da turai suka kakabawa rasha da ma sauran matakan da suka yi tanadi domin daƙile barazanar rasha alhamis dinnan ne shugaban ukraine ya gargaɗi 'yan majalisa akan su shirya tsaf domin kalubalantar mamayen rasha bayan taɓarɓarewar rigingimu a yankin ukraine da ke magana da harshen rashanci ya kara da cewa ƙalla sojoji dubu tara ne a yanzu haka ke cikin ukraine an ci gaba da rigingimu tsakanin gwamnati da 'yan aware a wannan mako lamarin da ya sanadiyar rayukan akalla mutane goma sha takwas kuma ya sa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yin zama na musamman yau juma'a da yake faɗar albarkacin bakinsa game da sabon faɗan da ya ɓarke a fadarsa ta white house alhamis ɗin nan shugaba barack obama na shirin matsa lamba ga shugabannin tarayyar turai wani taro da ke tafi a kasar jamus domin ci gaba da kakabawa rashi takunkumai saboda rawar da take takawa a gabashin ukraine a ƙarshe firayim ministan ƙasar girka alexis tsipras na shirin ganawa da majalisar tarayyar ƙasar kwana ɗaya bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na dunkule suka hudu da ake binta zuwa ɗaya domin biyan asusun lamuni na duniya wato imf a ƙarshen wannan wata asusun imf da ke bin girka basussuka da yawa ya amince da ƙasa ta dunkule waɗannan kuɗaɗe da ake binta sannan ta biya sau ɗaya a wannan wata sai dai wannan mataki na iya saka ƙasar kuma cikin wasu matsaloli a daidai wannan lokaci da 'yan majalisa ke taron gaggawa yau juma'a akan wannan batu labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu haka dai adadin mutanen da suka rasu sakamakon fashewar bam jiya alhamis a bakin kasuwar jimeta na karuwa wannan kasuwa tana jihar adamawa da ke najeriya a birnin yola ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz yanzu haka dai adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wani tashin bom da ya auku jiya alhamis a bakin kasuwar jimeta jihar adama na fa ci gaba da karuwa inda ma hukumomin asibiti da kuma jami'an bada agajin gaggawa ke cewa fiye da mutum talatin da ɗaya ne suka rasa rayukansu alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta najeriya nema ayola ya ma bayyana adadin waɗanda suka rasu kawo yanzu da kuma irin halin waɗanda suka jikkata ke ciki. Eh, muna da mutane talatin da ya sofa wadda Allah ya musu cikawa to kamar waɗanda suka jikata kuma fa wanda aka yi asibiti wanda suke asibiti asibitoci nan guda biyu muna da mutane talatin da tabbas eh, ashirin da zai a federal medical center da nan goma sha bakwai a specialist hospital nan jimaita to yanzu kaman wani hali suke ciki waɗanda suka jikatan ko kuma waɗanda suka samu raunuka gaskiya suna cikin hali wasu suna da rauni masu yawa wasu an shiga da su tiyata jiya cikin dare wasu an fito da su yau kuma na bari za a shiga da wasu tiyata Eh, yawancin su ne tare da su eh, akwai kuma wadda aka ci likitoci su za a yi labarafin eh, dai condition din su gaskiya yana da tsanani amma dai da good thing shine suna responding to the treatment suna suna akwai improvement da jiya muka dan su zuwa yau da safe da muka tafi gaskiya an samu sauki Ah, za ka tadda waɗanda abin ya shafa sukan galabaita da makamantansu har ana neman gudumawan jini wannan karon akwai bukatan guduma ma da yake karin haske kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama dsp usman abubakar ya ce cikin waɗanda ma suka rasa rayukan nasu har da 'yan kunan bakin waken biyu inda ma ya buƙaci jama'a da ake kulawa eh, a jikin ne sun sa irin kamar bel na abin na cikin rigansu sun jikin nasu bama-bamai ne a ciki Aziz sashin Hausa na mara Amurka daga Yola a Najeriya. zaman lafiya muna da kishi na zaman lafiya ka bani hazaƙa har da fasaha don rera waƙar zaman lafiya. Tsira aminci su tabbata gun Muhammadu manzon zaman lafiya. ba shi kaɗai ba har da sahabbai da alu da matansa baki ɗaya, ya bar wasiya ga ummatasa a hajji na ƙarshe zaman lafiya, ya zo da saƙo na jalla gare mu, Islam nufinsa zaman lafiya. jigo biyar ne in ji muhamman biyo ni ka ji su baki daya to madalla ina muhimmanci ko rashin muhimmancin ziyarar da shugaba muhammadu buhari na najeriya kai kasashen nijar da chadi wakilin murya amurka a birnin abuja hassan mai na kaina ya bincika mai magana da yawun shugaban najeriya malam garba shehu ya min karin bayani dangane da ziyarar ta shugaba muhammadu buhari gaban Muhammadu Buhari abin da ya yi jaddadawa a kai shi ne. In dai Allah ya sa aka zaɓe shi zama shugaban ƙasa, wannan matsala ta zamu Najeriya da makotanmu ta rashin tsaro ɗin nan. Kuma shi abin da yake hange abu ne da yake sai an haɗa kai gaba ɗayan mu da mu da su mu gudu tare mu tsira da an yi sakaci akan abubuwa da yawa. Gyaran da ake so a yi yanzu a jawo su kusa. To kuma alhamdulillah an je Nijar an tattauna da shugaban an je Chadi an tattauna da shugaban kuma kamar ma za a yi tattaunawar ko a fara a waya haka kafin a je a same su. Ah, malam garba shehu ko za ka da mana bayani me suka tattauna da shugabannin nan guda biyu. wato maganar kamishin yake zan mu zo mu haɗu mu haɗa ƙarfi gaba ɗaya domin fuskanci wannan matsala ta mu domin idan ba haɗin kan aka samu ba ba zai yi ba kuma yanzu kamar misali ai ga akwai shawara da aka aiwatar a baya ta cewa a aminta da mata amin har an naɗa sabon kwamanda wanda zai zo ya aiki zai fara ya ma jami'a na tunda nan ne headquarter za fara aiki domin a yaki wannan matsala. malam garba shehu kenan kakakin fadar shugaban kasa a najeriya wani wani kwararren jami'in diflomasiya kuma tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain da fadar Vatican, ambasada Yusuf Mamman ya ce kasashen niger Kamaru da Chadi na da matukar muhimmanci ga zaman lafiyar Najeriya. akwai abin da ake kira concentric sa shi ne kafin kai nisa ka fara duba kasashen da ke makwabtaka da kamar chadi niger a um, kasashe ne da suke da muhimmanci kwarai da gaske akan wannan tsari na concentric principle yau in ba dan an ce an share kan iyaka tsakanin kamar da chadi da nigeria duk kasa ɗaya ce akwai sojojin haɗin gwiwa da aka yi na multinational force wanda african union da ecowas da majalisar ɗinkin duniya da kasashen turai suke goya baya baya domin ganin cewa an samu dakaru ko kusan dai dubu goma za a raba su shiya shiya da headquarters an jamina wanda za su fito domin yaƙi boko haram. ambasada yusuf mamman tsohon babban sakataren hukumar kogin neja mai harkwata a birnin niamey nijar da ta kunshi kasashen afirka tara alhaji baba ba abba dan masanin fika ya ce wannan ziyara ta shugaba muhammadu buhari tabbas za ta haifar da nasara a yakin da ake yi da masu tada kayar baya a wannan shiya. yiwa shugaban kasa a wajen zai tabbatarwa ba ma gwamnatocin kawai ba a jama'ar kasan cewa fa maganar da ake cewa suna makwabtaka da abokantaka da najeriya a zahiri ne zai kawo taimako kwarai daga saboda a samu nasara a wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda. Dan masanin fika Alhaji Baba ba Saboda haka yanzu dai an yi tufaki cewar wannan ziyara ta shugaba Buhari za ta buɗe kofar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi wannan shiya. Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. tarihi ba zai manta ba da irin linkan mai tausai ba mai alheri da nagarta ba bai san sha'anin bambanci ba kan ba haɗa kai da zumunta ba linkon bai aikata harsha ba wata daula da ta kasaita mai ɗimbin girma da sarauta duniyan da dunna tsoronta ƙarfi da kuɗi babu kamarta kowa asal labarinta ta yi can sama koli da karfinta tun har jama'a na hangenta aka To an gaishe ka Hassan a Najeriya. An yi babban zaben ƙasa baki ɗaya na shekara ta 2015 an kammala, kuma mafi yawancin shugabannin sun kama bakin aiki. Tambaya a nan ita ce kowace irin rawa al'adu da gargajiya suka taka a wannan gagarumin zaɓe? Ga Hassan Umar Tambol wakilin murya Amurka a birnin Ibadan da ke Najeriya. sunana peter eze chairman igbo park a kele ibada kai ne shugaban al'ummar ibo na wannan karamar hukuma a kinyele ko yes an yi siyasa shin al'ada ta yi tasiri ko ta yi amfani a cikin wannan zaɓe da an ka yi a najeriya eh abin da yake wurin zaɓe din wuri na daidai saboda ni ba sai rai wani ba abin da zan ce wurin rai na zaɓe din na ce allah ya horar da zaɓe din al'ada fa ta yi amfani a wurin ah, wani wani gehe ya fi kuma wani gefe bai yi ba wani gefe ne al'ada ta yi amfani wani gefe da ce al'ada ya fi amfani wurin dun zaben da aka yi kasar duniya kana ko duk abin da ka yi wani na sonka wani bai sonka amma wanda na gode duk komi da komi aka yi Allah ya hada komi wurin guda to wani gefe ne kuma al'ada ba ta yi amfani ba kama a ce eh wani yayana ne wannan to wannan ba na bane wannan musulmi ne wannan christian ne to wurin wurin bai idadi ba ana yi so abu a hada abu hannu hannu da ya zama hannu ya ce eh ya zama eh sunana alhaji yaro abubakar chairman hausa community a kinyale trailer park ranka daɗe chairman ana iya cewa al'ada ta yi tasiri a cikin wannan zaɓen najeriya ko ba ta yi ba to alhamdulillah rabbil alamin zaɓe ya yi kyau na farko dai al'ada idan muka ɗauke ta al'ada sai mu ce an wuce al'ada yanzu an shigo zamani al'ada ba ta tasiri ba saboda me saboda a da irin siyasa da ake ta ubangida kama a nan yammacin kasar nan da muke yanzu duk ta kau wanda shi kansa gwamnan a ran da ya yi jawabi a jimobi ya faɗi cewa an daina al'ada ubangida wanda ita ta kawo gurɓacewar al'amura to kaga an shiga wani wani sabon babi a kasar baki daya wanda an ture wannan wane ne wannan wancan ne kasa ake so ta zama ta dunkule ta ci gaba kuma a ƙarshe shi shugaban da aka zaɓa allah ya dafa musu ya yi kalmomi wanda ya aje wanda ya ratsa jikin al'umman najeriya baki daya wanda ina ganin cewar tun da aka kafa najeriya zuwa yau ba taba siyasa ingantatta irin wannan ba kuma ina ganin an sa turba ta siyasa wadda za ta tafi najeriya ta tabbata a ƙasa ta siyasa yau a duniya sunana surajuddin tiyamiyu ka san da cewa an yi siyasa a najeriya bana na sani an yi siyasa najeriya bana kana ganin cewa wannan siyasa da aka yi al'ada ta yi tasiri ko kuma ta yi amfani a cikin wannan siyasa na gan ya yi amfani mamu gabaɗayan mu duk abu da muke so shine aka yi a cikin siyasa din kana ganin a dukkan najeriya al'ada ta yi amfani ko ko a nan bangaren kuku yarbawa eh a najeriya da amfanin siyasa da aka yi ya yi amfani sosai a wajen mu yarbawa a nan din najeriya wani irin tasiri wannan al'ada ta yi a cikin wannan siyasa mm, abun siyasan nan najeriya ya al'ada da yanzu kagan ba irin na so baban gida lokacin baban gida bane kamar ne yanzu da aka yi menene bambanci bambanci su ne kagan lokacin nan abun da suka yi lokacin ba kamar su siyi kamar da ake yi yanzu ba sun raba abun ne kamar bangaren bahaushe daban ne bangaren yarbawa da mai bangaren yamari daban ne hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya faɗar yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Madalla a gaida tambuwal da wannan rahoto. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC, inda agogonmu ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara. Ga shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu. Maza masu tozarta matansu. Ko menene tanadinsa addinin musulunci? Shirinmu na yau kenan. Ko mai uba bai zo ba. Jama'a sauran assalamu alaikum barkanmu da wannan juma'a. Duka da zagi da cin zarafi na mata ya zama ruwan darba ba kawai a nahiyar Afirka ba a duniya baki ɗaya. To kowane tanadi addinin musulunci yau maza masu tafka wannan bakin aiki. Ga binciken da wakilin murya Amurka Nasiru Adamu Hikaya ya yi mana a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Mata da yanzu a Najeriya na karatun addini da na zamani da ke basu damar fahimtar ibada, zamantakewa da mutunta kawunansu. A bangare guda wasu matan kan fada tarkon mazan aure da kan gallaza musu ta hanyar tozarta dokokin aure, wanda shi kuwa auren matsayinsa raya sunnar annabi mai tsira da aminci ne. Yaya kamata maza suke daraja mata ne a aure? Dr. Muhammad Kabir Adam, na'ibin limamin babban masallacin Abuja ne. Har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, la yafrakul mu'minul mu'mina in kariha anha khuluqan radiya anha akhara wato kada mutum namiji ya tsani matarsa a gida ko don saboda ta masa wani hali mara kyau a'a in har ya ga wata mummunar ɗabi'a ko kuma wani hali mara kyau da ta nuna masa a wannan lokaci to ya haƙuri domin gefe guda tana da wata ɗabi'a kyakkyawa a wani lokacin za ka tara har miji zai kai ga ya bugi matarsa ko ya daina yi mata magana akwai yanayi da addini ya tanada namiji zai iya zama haka akan matarsa to babu yanayin da musulunci zai baiwa miji damar ya kama dukan matarsa kamar allah ya aiko shi kamar yadda wasu suke yi annabi sallama ya ce yaya za ka wa ka dukan tsiya da rana kuma da daddare ka neme ta bai yi ba ai ƙur'ani ya ce wa sulhu khair sasantawa ita tafi alheri ƙur'ani kuma ce wa ashiruhunna bil ma'arufi ku zauna da mata cikin girmamawa da kyautatawa da mutuntawa mijin da matar ai su ne iyayen 'ya'yansu kaga ko dan wannan ma ai suna so a ce suna da 'ya'yaye na gari to yanzu wane ne zai so a ce ga ɗansa ko yarsa ta kwaikwaye su suna faɗa shi da matarsa ai kaga abu bai kyau ba akar makalla wannan ya nuna da aure ibada ce ba wani abu bane na al'ada da mutum zai aikata abin da ya ga dama aure ibada ce wadda Allah maɗaukakin sarki ya halatta yin ta a tsakanin al'umma har ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai idan mutum ma ya je gidansa ya biya bukatarsa da matarsa za a rubuta masa lada na sadaka sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu mutum dan ya biya bukatarsa a gidansa a rubuta masa lada sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to ku gaya mun. inda zai biya wannan bukata ta hanyar haram ashe ba za a rubuta masa alhaki ba suka ce kwarai kuwa ce to haka na da haka aure ibada ce ba mamaki matsalar na da nasaba da yadda aure ke araha a arewacin najeriya a mahangar limamin aua plaza wasu tuwo abdullahi muhammad eh wannan hakika abu ne mai ban takaici domin allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ma mata suna da kwatankwacin haƙoƙansu akan mazaje kamar yadda mazaje suke da haƙoƙa akan matattaki amma idan da an tsawwala kuɗin ya yi yawa wadda yake kafin ya samu kuɗin da zai biya kuɗin auren ma matsala ne to idan ya aure ta zai rike ta sosai ba zai so abin da zai walakanta ta ba kila wannan kuma zai sa wasu matasa da ba su da ƙarfi auren fai gare su eh to hakika wannan shine abin da da dama aka diba aka gani shi yasa iyayen yara suke rage suke sassauta kudin sadakin mata a wasu wuraren wasu wuraren kuma sukan tsawwala domin mutum ya gane cewa matan nan da zai aura tana da mahimmanci kuma idan ya sake ta zai yi tunanin wannan kuɗi da ya kashe kafin ya samu wani kuɗin da zai yi wani auren to zai ji jiki shi yasa dole ya haƙuri ya zauna da ita da haƙuri. Auren musulunci na da ƙa'idojin kulla shi bisa kulawar waliyan miji da mata ko ko wakilansu. A wani lokacin hakan kan zama wani abu daban don bayan ɗaura aure da rufewa da addu'a maimakon a yi walima wasu ma'auratan kan buɗe kiɗa da rawa da shagulgulan bushasha da babu abun da ya haɗa su da auren addinin musulunci. Wannan kan gayyato ɗan a tsakiyar gidajen masu fanɗarewa dokokin Allah. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madala a gaida Nasiru da Maili daga Abuja, Najeriya. Shirin Musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sharawa ya na kuka uwa mabaɗa mama. ce nina kyakkyawan asali a waiwai tsatso ummina labarin hankali sai a duba kamala ummina labarin nutsuwa a duba natija ummina halayyar dan adam na hali ummina labarin soyayya a tana ga iyaye Allahu ya rahamanu. Masaro, shirin nan baki ɗaya kenan a wannan juma sai wata juma Allah ya so ya kama za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Ga kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau saƙon bashar dirin daji shine na farko wanda ya ce don allah bai hausa ku isar min da sakon jajena ga al'ummar ƙasar ghana sakamakon barna da ruwan sama da gobara suka yi allah ya mayar musu da alheri amin sai kuma sakon muhammad mai kaset cross kawo karamar hukumar kukawa jihar borno najeriya wanda ce salamu alaikum biyu hausa ku bani dama in mika sakon aziyata da jaje na ga al'ummar jimeta da ke jihar yola tare da mazauna maiduguri ya allah ka kawo mana mafita dangane da hare-haren yan kungiyar boko haram da fatan allah ka jikan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda suka jikata kuma allah ya basu lafiya Allah ya sa ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala a kasashen Chadi da jamhuriyar Nijar kan batun matsalar tsaro da kuma rikicin Boko Haram a yankin kasashen Afirka ta yamma. Kwalliya ta biya kudin sabulu daga Usman Shitu Mahuta karamar hukumar Dandume jihar Katsina Najeriya. Shi kuma Abbas Baffa Chaledi Bauchin Najeriya cewa yayi ina miƙa alhini na ga 'yan uwana al'ummar Maiduguri da Yobe Allah ya kiyaye na gaba amin. da ƙarshe sai wasikar muhammad bello muhammad buniyadi wanda ya ce tabbas rahoton da hukumar amnesty international ta fitar inda take zargin sojojin najeriya da kisan fararen hula da kuma musguna musu ya kamata shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gaggauta ɗaukar matakan da suka dace akan waɗannan jami'an sojoji ko matakan da suka dace da laifin da suka aikata na tozarta talakawa da marasa galihu To bari na miƙa ku ga Bello ya bamu labarai amma wannan karan a takaice. takaitattun labarin duniya na cewa jami'an najeriya sun ce akalla mutane 30 ne suka rasa rayukansu sakamakon harin bam a birnin yola babban birnin jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya wannan bangare na kasar na daga cikin yankuna da mayakan boko haram suke ta ayyukansu wani mai magana da yawon hukumar bada agajin gaggawa ta nema mai suna sa'ad bello ya bayyana cewa fashewar ta auku ne a yammacin jiya alhamis a kasuwar jimeta a lokacin jama'a suke sai da sayarwa ya kara da cewa akalla mutane 31 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 38 suka samu raunuka kuma suna asibitoci ya zuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari amma kungiyar boko haram ta dade tana kai irin waɗannan hare-hare a arewacin najeriya a kwanakin baya kungiyar ta tsananta kai hare-hare tun bayan matakin da sabon shugaba muhammadu buhari ya yanke na mai da cibiyar rundunar soja da ke yaƙi da mayakan boko haram zuwa birnin maiduguri daga birnin abuja a ƙarshe masu ayyukan ceto a ƙasar china suna yunkurin mikar da jirgin ruwan nan na yawon shakatawa da ya nutse a rafin yangtze kuma ya zuwa yanzu dai babu tabbacin ko za a samu wanda ya rayu To masu sauraron mu anan shirin wannan la'asariya yake kawo ƙarshe sai kuma can dare in Allah ya sa muna da da lafiya za mu kawo wani sabon shirin a madadin Bello Galadanci wanda ya tana gabatarwa da Doris wadda ta haɗa mana sauti sai kuma injiniyan mu Basco. Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya sai anjima.